मैं da sauraron mu a cikin wannan tasha ta mu ta Lamin Sokoto TV. Barka kowa da warhaka da wannan lokaci da kasancewa da mu a cikin wannan shiri namu na 'yan mazan jiya. Shirin da kan tattauna da tsahin 'yan dambe ko makaɗa ko makallata ko ga kan yi duba wani lokaci ka cokan kan wani tarihi. To kamar yadda kowa ya sani dai makiɗan damben gargajiya suna da gagarumar gudunmuwar da suke badawa idan aka zo ita wannan wasa. wasu sukan cewa su ne ma gishirin ita wannan abun wato wasan dambe to kamar yadda kowa ya sani an yi mawaƙa da dama tun daga ɗan anace har izuwa yau da muke magana da ku amma har tarihi ya naɗe ba za a taɓa mantawa da wasu shahararren mawaƙa guda biyu ba duk da mun tattauna akan mawakan dambe amma ba za mu manta da irin gudunmuwar da marigayi abun nara yau da kuma Buhari Jaru sun ka bada a wannan fage na wasan damben gargajiya ba. To don yi ma wannan shiri adalci mun gayyato ɗaya daga cikin makaɗa ko in ce yaran wannan wanda ya yawo da waɗannan makaɗa guda biyu wato Buhari Jaru da marigayi wato abin na rayau. Sunana Al'amin Sakkwato, ni ne zan gabatar da wannan shiri kamar yadda an ka saba. tare da ni kamar yadda ni ce na gayyato wato yaron buhari jaru da kuma abin na rayuwa wato muhammadu To sai ka bude murya ka. Mai ɗandaro sai an ce ɗandaro haka gane ko ƴan dambe kura maka an ce ka nan. Eh. Suna ya gane ya. Sai an ce Muhammadu mai dan doro To Muhammadu mai dan doro Za mu fara kan maganar abin na rayuwa hmm. Shin wane ne abin na rayuwa mi'at takaitaccen tarihi ne dan wani gari ne ka saki jiki ka tada kanka a san kai ne mai kidin nan fa mai rike kalangun nan yana wadin Muhammadu mai duro <laughs> ina jin ka yawa ina jin ka dan wani gari ne sannan dan ina ne dan wace jahana um to shi dai abun nan rayuwa eh. da shike dan local government din bukun na na'am ko da local government mm. akwai wani gari aka ce masa mamudi wasu na kira ne kuma matsafa na'am can abun na rayuwa ke kuma kanina ga abun na rayuwa ga kane dai ga mamman na rayuwa awo alhaji na rayuwa ba kane yana shi abu to kane kamar uwa ɗaya uba ɗaya ko zaman gari ɗaya na uwar su guda uban su guda da shi da malam haruna da eh. dan goyo eh. da abdu guntu mm. duk haka suke da bala na amarya mm. duk haka suke uwar su guda uban su guda wato da yadda ya kama sunansu yana faɗin suke na shi yan uwa ne ne ɗaya duk kane yana shi Allah abu ba Allah na rayuwa shi abubuwa. to harko mm. waka waka mamman ko abin na rayau abin na rayau shi ka waka suna mm. biya ta yi na'am sai aka samu irin hakan matsala irin ko wanda maki dai akwai wanda mm. ya yi son gurin matsala ya son jamus na'am to shi abutun lokacin tashi ne dai Allah ya haɗa jini da shi da mm. da jamus na'am jamus zaka importing ko kiɗi ya kai ne baka ga dukkan ta daɗi yawanci to duk ta jamawa ta yi daɗi gare na'am sai aka samu yan matsala nan tsakani da shi da alhaji an haka motoci aka ɗauki gurma da aka ba jamus kahim nan wurin wani gari ne misali abin ya faru inda gare inda abin ya faru hmm. abin ga ya wuri yaro na wani abin faru sai an ka zo ɗaukan mawa makiɗi an ka zo makiɗi da yan eh. dambe ne shi hmm. sai mota guda ta ta gurmada shi mamman na yau. aw sai ya ba jama nan su ko jama hmm. sai ya ɗauka langu ne bi su ya bi su ya ah. ɗauka langu ne ya ci shi bai zuwa shi mamman na yau. Eh, abu na rayu shi abu na rayu na'am sai an ka bashi na shi da jama'a su ko jama'a an ka to dauka su mm. ina ganin mina an ka to dauka su na'am da an ka to dauka su mina sai aka suka ce ai jingana maka ɗin su an kai jingana ina so ban cica hakan ga so ban cica mm. so ga aminu tambuwal mm. irin su shagon iya gora dai irin dai mai mai inda min ina tare da su irin su sanin gumi na'am sai son ka an kai jingana shi an ka tare da shi mina shi ɗaya ma ga sannan ba ga tarihin da nake ji sannan bai da yaro ko guda na'am tarihin da ya kawo ɗamin Mm. ya kawo da sai kai wannan lokacin ba tare da kai ake ba ba tare da shi sannan na'am cikin yanne ne yake amma shi ɗaya da na'am daga baya ta can na ya samu ne ana yana wakata shi dai mm. har ya samu na ya samu su buga mai an ka sai wata kana ce su fika ko kana da wuri kwarai da gaske ko kana eh an ka sai ta da batul mai injin mm. ya ci gaba da ya ci gaba da kokini ya ci gaba da kokini shi shina yi aka dawo cikin yaran na rayuwar wasu ana ce ma baba garba baba garba ya rasu Allah ka ji ne amin su kallon su mm. irin su abu yaro mm. su ne su umar yaro mm. irin su muhammadu mai dan doro ni kenan daga gumana irin su muhammadu dan kawanga irin su imana irin su alikwaddo duk dai haka muke haka kuke an kato an karfa mai Allah ya kaddari hayyar ya zarata ga wannan kidan dan mai zan babu wani matashin kidan dan sannan in ba shi ba kai dan wane gari kake ni ina cikin local government din bakuru local government hmm. gari muna na wani gari aka ce madako ni da kai da kai da abu yaro dan mutu ko kai ne abu yaro dan mutanen ni abu yaro kanin uwa ta yi nake shi da umar yaro ah. shi da umar yaro duk duk yan dako ne au da uwarsu ne ni umar guda abun guda to kai da addan garin dako ta garaman hmm. mulkin hukumar mulkin bakura eh. da shi da ke bukuyin eh. ya an kai kun ka hadu da abin na rayuwa to abin da samu ka hadu da abin na rayuwa shi abu yaro hmm. ya riga ni zuwa can na'am abu yaro ya riga zuwa can mm. da ya dawo mm. sai na biyo su na'am sai muka to musa ko na sai sai Lagos sai Lagos na'am ne ga ana dambe juna lokacin duk kidin dambe haka duk kidin dambe muka sanan lokacin wa haka biya kai lokacin nan ina biyan wani mawaki wanda ya tabbata waka ta yi barkan eh Muhammadu dan hari. Umaru dan Bazawari. Au shi ma da kogi. Na'am amma ba waka dambe kai ba. A shi wakar da ina ta ta nishadi ya kai. Ta san sabulu. Na gane. Ai kan wakar nan ta yi ba da kare har Allah ka dirje ta duru dai Allah ya zama ne duru. Lagos kun ka hadu da abin na raya. Lagos shi ya fara zuwa a nan dauko ya dauka. Mm. Da man ka tai dauko muka shiga mota nan matsafa. Mm. Nan garin su da ni da mm. Inno Dogo. Kuma tsaya kuna wasu Lagos. Da kai da Inno Dogo. Da ni da Inno Dogo da shi haka muka shiga mota sai can. Na'am. Allah amuhari in yi namishi amuhari. Allahu akbar. Shi abin na rayuwa. muna nan tare da shi muna nan tare da shi hmm. sun ka zauna wanda muka isko ta sannan ma'azu dan ana ci ma'azin dan ana ci muka isko sannan lokacin can ibba can Lagos can Lagos to bari in tambaye ka hmm. Muhammadu maidoro kaga hmm. kowane makiɗi akwai waƙoƙin yan damben da ka hidda shi mm. tunda shi abin na rayuwa ma harko harko ne kai isko shi tun bai ma shahara ba tabbas haka yake kaga duk waƙar da ta yi shura ta shi kasanta mm, na san ta ko insha Allah waƙar wane dan dambe ta hidda abin na rayuwa duniya ta san waƙar da ta hidda abin na rayuwa an kasan san shi duniya mm. waƙa biyu ta inda an ka ce mai waƙa waƙa inna dogo inna dogo dan bage ga dan bage ga na'am to alwaye kusa saboda an yi lokacin da sannan kowa ƙa'yan mun ka ɗauko kiɗan ino dogo an ka taka dambe mm. wallahi ko tsari ba mu zuwa don da mun ta yace aka yi mun kai laya mun turbi don wannan lokacin da ka faɗa maka jiya mm. ban san wanda suka tsara inuwa ba mm. inuwa bai ino bai ka ba bai kai shi ƙasa ba an yi lokacin da wallahi ko da bai an ka taka ba mu ta tsari da mun ta mun ka dawo an ka kai shi aka yi mun ta mun turbi laya mun dawo kana za su kan ɓace mu to kahin mu kai kan magana inuwa za mu yi magana mm. ta yi waka inuwa dogo kace ita ta hidda shi ita ta hidda shi to sai wace waka sai waka ibrahim mai buji daga zabujan ka suwace sai girgiza bujan kasuwa ce mura kai cika da gashi shanu yau da suwace na'am mm. to bari mu fara kan magana shi inuwa dogo din nan mm. kahin mu dawo kan waƙa. shin inuwa dogo ka ce lokacin duk wanda sun kataka yana da waya ya ta hannun inuwa ba mun labarin inuwa labarin jarumtar da inuwa dogo ya yi wane gari ne ya yi wannan jarumta sannan da suwa da suwa ne ya dambe da su wannan zarantaka inda ya yi ta hmm. ibadan ya yi ta gidan wani dambe mai gidan wani dan dambe wanda ya sa gidan dambe wanda aka ce ma alhaji malu mai katobara bara uban su halima mai katobara bara uban su halima sarkin kwan bodja na gane alhaji malu to wani duk bannar da inuwa ya wa gurmada ko hmm. kudawa hmm. nan na yi ta na'am dawa dawa ya buge cikin gurma da wannan lokacin nan irin su irin su Ali Zuma hmm. irin su Umar Mugu hmm. irin su irin su Jambiro hmm. irin su um, um, wanga Umar Mugu irin su Umar Kende irin su to ina iya kama suna da yawa wallahi saboda na ya dan bi da manu NPC can Ibadan a a ban da masa shi manu NPC can ba to bai dan bi da manu NPC ba amma cikin gurma da dai wannan zaman da mun kai mutum ne da buwaye Mm. daga shagon dan shagona dan gadan nasko mm. sai dan gero ah ban gane shagon ka ba shagon dan gadan nasko aka ce mai eh dan shagon gadan nasko wani dan dabila na an kai aka ce dan gadan nasko dan gadan nasko au mm. to su su ɗaya daga sun buwaye wannan damin da an kai na wannan zaman da mun kai ibada daga dan gero sai shagona dan gadan nasko shin bayan nan bai taba buge dan gero ba ko kuma nan dai wurin ne ya baye wannan dambin da ka sani an yi dambin nan ya ya hi ɗari kai mm. babu kisa na'am to bari mu duba kudawa wannan lokaci su wane su kuma ya dambe da su lokacin wannan lokacin kudawa wanda ya ci mm. akwai wanda in kaji labarin wanda aka ce ma dan wanzam dan wanzam Ɗan wanzam ya kwanta ƙasa. na'am wanda aka ce ma ison ison taraba ison taraba haka ya kwanta ƙasa. dan eh. asabin rado in kaji sun kaya eh. zamani ne eh. shi ma ya kwanta ƙasa. mai tala mm. shi ma ya kwanta ƙasa. na'am sannan in ce in kama nisa ma gaskiya ko da wannan akwai yawa gaskiya ga lokacin da mu mun muna iya kama sunan wasu misali to kaga su mai talakar nan mm. akwai bai dan da mai kasa ba ko a ba ga dan mai kasa ba lokacin da wannan dan mai kasa ga sannan bai taho nan to suna Lagos Jafaru ha ya ya zaman akwai zaman da mun kai nan Lagos mm. wanda ya zan ya ciye waye dan zai tahi a sai da faɗa mai gidan namu mm, ya faɗa ma abin na rayuwa ya ce zai tahi Lagos da saboda ya ji labarin Jahoru ya kashe dan san inda ya kashe ko Bala yaro na ya kashe wa hmm. an ka taji san da ya kashe su hmm. ya tahi hmm. shi na zuwa shi ko ya tahi da zuwa nai Jahoru ya kai buge shi oh. ya dawo muna ya ce Jahoru ya buge shi ya ce Jahoru ya buge shi ko abu sai ya faɗa mai gidan sai mai gidan shi ma ka san su ma maka dan mai wasu ba gaban za suke ba ba gaban za suke ba gaskiya ko ya dan abin da yake yi dan abin da yake yaba inno ya ce ya koma kuma ya koma Allah shi ya yi mai nasara ya yi mai nasara ya samu sa'a ya kashe ya kashe jafaru kuma kashi na kwarai ba wai ya kashe ya tashi ba sai da agar kashi ya tashi na'am don daga ga lokacin da na an ka samu matsala akan shi abun da da da inuwa saboda in kai dan ka samu kuɗi duk abin da ka samu mm. ni za ka ba kuɗi mm. cikin yarani ya tada rani kowa ya ce ko nawa za a basuwa mm. ya yi bukata a bani ya kai mai kai muhammadu mai doro dan lokacin nan ran kai da kuɗi dubu goma kuɗi na shi ko kuɗin da samu suna da yawa shi inuwa shi inuwa sai bai san mun sani ba eh sai ta ka dubu goma ya ce in kai mai gida na'am sai mai gida na kai ce ga kuɗi in ya ce gaskiya bai ansa kuɗin na, in ta mai da mai kuɗi ne shi ko idan dan mai haka zuciya hmm. na kai mai kuɗi sai an ya ce ya bai ba da kuɗi ba mun ka tauna gidan dambe to gidan damben hmm. an san shi ɗaya ka tadda inuwa dogo hmm. shi yi dambe ko shi wani zarumi na na'am mun ka tauna mun ka samu kwana biyar inuwa dogo mace mai ko kwamba bai ba ya ce kawo gari babu mai kiɗi ga sannan maka bello maka dana annan hmm. da mu da bello maka dana hmm. to bello maka dana dan kiɗi amma duk haka nan san bota saboda abubuwan da yake zaron da abubuwa guda da ya ɗebe hullata ya yi hmm. ya isko shi ya bi gaba nai ya zuga shi ya zuga shi sai ya zan babu wannan to sai yan kallo na gane lalle tsakanin abu da inuwa an samu matsala su samfota na wajen inuwa na gane sai an ka ce min abu shin yaya zarumi ne kwanan da bai mai kiɗi sai ce ni a tambayin da na san duk abin da an wani Hmm. sai aka to an ka isko ni ko an kira ni so mushari so ki iso wanga a ci arga dan gobe hmm. ne san botan nan nan gaskiya na dan mace sunan sunan an bayan ba na'am aka to aka isko ne an ka ce min shi mi a tsakanin inno dogo da abin rayuwa kwarai da gaske ce to gaskiya a tabbi shi aka ce an rori ne ya tabbe ni ya ce ni ne san da abin da amuri ce to kun ji kun ji da an kai ya yi kuma ya ci nasara kun ji abin da ya basuwa hmm. sai aka kira inno an ka zanna aka ce to kai ko inno ba kyauta ba nan dai kaga ya sha ɓaci duk inda ka yi dambe ka yi kisa sai ya sha ɓaci hmm. sai ya sha ɓaci kaza kaza ya ce ai kai kai mai shi ya kulle mutane shi kai ma asiri kana dambe ka ce ka samu kuɗi ya kamata ka mai alƙurai hmm. to su ƴan kallon nan ho an ka haɗa tun lokacin dubu hamsin kuɗi na an ka haɗa dubu hamsin an ka ba abin na an ka ba abin na rayu <laughs> da an ka ba shi rankaɗe mure hmm. ce yi muka hidda kaya waziri ya gama waka can abu ya shigo inuwa kawo gani wala ya rankaɗe da mun ka ɗauko waka inuwa mu taɓa samun kuɗi da ba shi ko bai taɓa samun kuɗi nan ba shi ina dogo shi ina dogo saboda akwai wani wanda abu kai in an kai turmi ɗaya turmi biyu mm. yagga ino mai kashi ba mm. dama mutum na mai kokarin sa jaddara mm. ya sawo jaddara ta hito da kaga ya ɗebe jaddara na ya ajiye ɗebe riga ta babbar riga ta ya aji zai zo ga ino ya gurhana ya bayyana ne ya ce me a unhaninka ka bawa da shi ne mana kuri in za ka bugu ne baka shi nan bisa madiga hmm. wallahi nan kai da an yi haka nan duk kakka Allah ya taimaka irin bugun nan da kai buga gaba gaba da hmm. sai ga amfani to shi ne sai mutane suka ce ya ah, no dogo dan min da yake yi hmm. abu shi ka bashi a tiri shi ka mai da sauransu da sauransu na'am don haka in no dogo har ya mutu bai da wani makiɗi wanda Eh, har da ya samu matsala don har yanzu na eh, rayu ka san eh, inuwa eh hmm. yana rayu ko to wallahi masani har yanzu ba a samu mawaƙin bai samu mawaƙin da kai mai waka wanda har yana ƙarhi ne hmm. wanda kai mai waka yayi dambe ba ko ko tura shi da irin abu kahin mu hita magana shi inuwa dogo shin wace jarumta ce inuwa dogo ya taba yi gabanka wanda ya baka mamaki ya baka tsoro wallahi jarumtar da ya bani mamaki har ya kace da akwai lokacin da muna ibadan na'am ali Roma ya ji labari hmm. inna rugu wallahi duk gurma da ya kashe kowa hmm. ya tashi ya shiga mota ya ta kuma ya bada. Hmm. wallahi da jakata ya tafi muna kiɗi ya kai jakata ya aji mu haka ka da shi to ya saba da inna dogo inna sun ka taka buge inna ya kai to ji labarin gashin adu ya kashe ƴan uwa ne ya taso da ya isko mu nan ibadan yana aje kaya ne an katar da inna sai ce ma inna abokina sai ce a ƙarfin mu ta dambi wallahi gabana ka hannu wani aka yi masta aka ciya hmm. sun ka ta sun ka ce masta baka da bin nayin yan kallo na cewa ne baka da bin ne ya ce an shi makiro ga baka da an shi makiro ya ce shi dan biya kawo shi in an buge shi in kana ya bashi wani abu ka bashi in baka ya bashi wani abu to ka ka ce mai Allah ya kiyaye in ji alizuma in ji alizuma wannan gaskiya shi haka yake ita dambe bai ko aka kashe shi ko kashi. kashe bai bai kisa dambe ba yace shi dambe ya kawo shi don haka in an kashe shi in mutum na ya bashi wani abu ya bashi wani abu in mutum ya bashi wani ce Allah ya kiyaye ya kyale shi shi dambe kashi shi zai wannan gaskiya ne wallahi haka an kai da damben nan ana taka damben nan da alizuma da do ino dogo ana turmi daya turmi biyu ana kakakaka da masu kaddauri ko jeho samu sai an jiya Hmm. ana kakkat ana hakkata wallahi can Allah ba ino dogo sa'a hmm. yabba yabba yabba alzuma kat hmm. alzuma sai kwanci ne muna zaga sai ce mai gidan mu dan biki kago da mai akira ji ko cikin waka wani da dan biki kago da mai to nan ni ino dogo nan ni gazar ta tai Ok, kisan da yawa. Don Ali Zuma wannan lokaci shi ma eh. hatsabibi eh, eh, na. Eh, hatsabibi na. Na haka maka bai Ali Zuma bai wanga ina dogo bai taba shi shi ba sanin ba. waɗanne kalamai ne yaka amfani da su wajen tara inuwa dogo mi yaka ce mai abin da yaka ce ma inuwa dogo mm. har ku ne waka abin da yaka ce ah, in an so in ba so ba mm. mai abu shi adda abi ne kwarai da gaske mm. inuwa dogo ni adda abi na to kaji harkun kalmomi waka tai kuma na hada mazarta ta ga ya kara bai zartar da shi kara mai in shina dambe yagga ai turmi ɗaya ko turmi biyu yagga inuwa dogo bai kashi ba zai ɗebe riga tai ko shi ɗebe hulla tai ko shi ko shi an shi kalmomi daga cikin mugula na'am shi kiɗa mai shi zo shi buge ba ne shi ruhana shi ce ma mutum eh, ɗan ɗan damina kaza don a kwatar da ce ma ya ce ma umar mugu mm. cikin waƙan nan da ya ce ma umar mugu ya mm. ce umar mugu ya ce ina da gumi alanaka mm. ka ba umar mugu shi ne mana kuri don Allah bar ga shi nan bisa mai daga na faɗa maka zantar da ayi faɗa abin da sani ce maka zantar da na gane ka bashi da ka bashi da gaske kuma a kosar da an ka ɗauko ɗan wanzam daga Legas su kudan wai ya bubuje kudan so dan jiha so a hannun mace kagarin na tudu danja mm. wata baya so mm, danja su kowa mm. ya buge su an ka ɗauko ɗan wannan da an ka ɗauko ɗan wannan to inda dogo bai yi saurin hitowa ba da ya hito da abu ya hito ya zauna ya isko mun gama zuliyanci mun zauna ya zauna sai ku na ɗora hudun ina gwaninka cewa da ɗan wanzan an kawo shi har ya warga har ya kewaya ya kai gari ya kai gari ya ya kai ya kai daga su na'am sai kuda sai kuda da ce ma in nuro eh, eh, abin da rayo ina gunin mm. ka mm wannan kai wa an dauko mai ci mai uwa mm can sai ga inu shi ko ya kawo gari mm abu na ganin inu da ya kawo gari mm ya ɗebe ta ya ɗebe babban riga ta ya ɗebe wallahi abin ga ta jaddada ta ya ɗauki kan mm ya kira inu dogo caccan shi ko ala eh, mai damma mm, wanga baka makaɗan guda Mm, makada eh, bello makada bello shi ko eh. sai ta dan wannan mm. an ga gamu ka san dole da yan an gamu an ka an ka eh. banki juna eh da ta baya baya aka tahowa ko ta gaba gaba an banki juna. buga to babu magana cewa daure sai kowa daure mm. shine daure wallahi an kai turmi biyu da an kai turmi babu kashi ga na uku da za a koma har an raba rana da ce ino ɗaya ya ɗauko ino ya taho kusa ga shi inuwa dogo hmm. ya bai gaba ne ya ce mi a in inuwa dogo mi a ranarka hmm. ya ce ka baɗa ɗan wannan shi ne mana karya hmm. ya ce don Allah ka buge shi ka buge shi bisa daga in ka buge shi bisa daga ni a bani zabira ta yi in koma sa sai kirar yara shi koma sa sai kirar yara na'am haka an kai ku nan kuma wallahi ya faɗi to ka je inda ku da na ka ma abin na rayu irin su ɗan ladibizi a mayar masu gidaje mai gidan wanga mai gidan Eh, wanga mai shurin na wanga wanga ko azumi labari ne ba kila ba ko azumi labari ne wane kallamu ba kallamu ba cikin taraba ison taraba ison taraba ison taraba ison taraba mm. ison taraba to kaji wani nan mm. shi ma zarumi na mm. cikin kuɗa zaman da mun kenan ibadan da yadda kina zama su gidaje ya samu a gaba da rayuwa saboda rayuwa su gidaje su Allah da bizi wanda a can sabo su kuka kashe kuɗi saboda shi na san cewa abin na rayuwa yana son ison taraba yana son ison taraba sosai shin ya dambe ka kayawa tsakanin innuwa da isu tun da yana son kowa kuma kowa kuna mai kiɗi mai tasse ya kuka kasancewa wannan lokacin